أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الله akwai abin da yake ci mun a ƙwarya na ga dacewar na fito na yi magana domin na janyo hankalin wanda wannan abu ya shafa watakan abokiyar sana'armu a rahama sadau hakika abin da rahama sadau ta yi kowa ya san cewa ba abu ba ne ba na kirki ko kuma abu ne wanda za a iya cewa abu ne wanda bai dace ba kwata-kwata a al'adance da kuma a addinance annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan masu irin shiga ko kuma masu fito da tsiraicinsu yake faɗa cewa a sufatani min ahalin nari lam arahuma qattun khasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun hunna ka asnimatil buktul ma'ila la yajna rihal janna wa ina rihu la yujadu kaza wa kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane biyu a sufofi mutum biyu na yan wuta har yanzu ban gansu ba Ya ce su ne waɗanda suke shiga amma kuma a tsirara suke sun sa tufafi amma kuma gasa a tsirara a takaice da sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe yake cewa waɗannan masu irin waɗannan sufofi ba za su ji ƙanshin aljanna ba ita kuma ƙanshin aljanna ana jin ta ne daga tafiyar da ta kama ta shekara 500 to wayaz billah ko shekara ta kwana ɗaya ce ko ta awa ɗaya aka ce ba za ka ji ƙanshin aljanna ba ai mutum yana cikin masifa yana cikin tashin hankali so saboda haka a rahama abin da kika aikata ba ma tare da ke masana'antar fim ba tare da ke dukkanin wani mai faɗa a ji baya tare da ke babba da ƙarami baya tare da abin da rahama sado ta aikata sai dai a koda yaushe ana sawa mutum ran a tuba da kuma neman yafiyar ubangiji allah ya ce faƙotus ta rabbakum innahu kana gaffara yursilu sama alaikum midrar Allah ya ce ku tuba zuwa ga ubangijinku saboda haka rahama a kofar tuba a buɗe ke tuba ga Allah kuma muna janyo hankalinki wannan hotuna da kika saka a pages ɗinki ya kamata a ce ki je ki cire domin tsirar wa kanki da kanki da mutunci ki sani za ki girma ko kuma in ce za ki haihu shine in Allah ya baki wannan da dama wannan iko kenan ba za ki so a ce za a nuna wa 'ya'yanki irin wannan siffa da kike ba hatta 'yan uwanki ahalinki danginki kina ja musu Allah wadai saboda haka ba daidai bane ba abin da kike aikatawa ya kamata a ce ki je ki cire kuma idan kin yi ne saboda wata ɗaukaka ta ubangiji kar ki manta Allah subhanahu ta'ala kan shi yake cewa narfa'u darajatin man nasha'u wa fa'u kulli zilmin alim Allah ya ce mu ne muke daga daraja wanda muka ga dama kuma Allah ya ce Wato izu man sha wata zillu man tasha'u bi kaka innaka ala kula shi Allah shi ke kaskantar da duk wanda ya ga dama kuma ya ɗaukaka darajar wanda ya ga dama ba sai ka yi wani abu wanda za a ce Allah wadai ko ai tufin Allah tsina akan wannan abin sannan mutum zai ɗaukaka ba a'a kana zaunan Allah ya ga dama ya ɗaukaki darajar ka sai Allah ya ɗaukaka ka duk duniya a jika amma wannan abin kwarai da gaske ba daidai ba ne ba kuma na ji cewa akwai a cikin hotunan da kika saka akwai wani ya je ya yi batanci ga shugaba sallallahu alaihi wasallam al haƙiƙa ban je ma na gani ba saboda ba shi da amfani ma na je na kalla amma dai ko ma menene ya kamata a ce ki tuba ki zuwa ga ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mar'atu kulluha awratun illa wajha wa kaffaiha dukkanin mace gabaki ɗayanta al'aura ce sai dai fuskarta da tafakan hannayenta su kaɗai ne ba al'aura ba to wannan abu bai kamata ba wannan abu bai dace ba muna miƙa miki nasiha irin magana da Allah su wata cewa wannan Musa ya gaya Fir'auna wa ƙulu lahu ƙaunar layyina la Allah zakara wa yaksha yace wannan Musa ka gaya wa Fir'auna magana mai taushi mai daɗi watakila ya hankalta kuma ji tsoron Allah saboda haka rahama muna janyo miki hankalinki da magana mai taushi magana mai daɗi Allah mun tuba astaghfirullah azim la ilaha illa huwa astaghfiruka wa Allah kai ne kace Allah taziru waziratun wizra ukura laifin wani baya shafar wani Allah kar ka sa laifin wasu mu su shafe mu Allah mun tuba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilai Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu